A bisa al'adar Bahaushe a ƙasar Hausa, mace ba ta shiga gumurtsin maza ta yi gogayya da su cikin komai, musamman idan aka ce wannan gogayyar za ta bayi ga ta tsaya a gaban taron maza ko kuma ta riƙa magana da wasu mazajen. Iyayenmu da kakanni sun tarbiyyantar da mata galibi wajen fita unguwa da daddare ne, don gudun kada su riƙa cin karo da maza a hanya, ko wani abu ya bayi ga mace ta kalli namiji ko namiji ya kalli mace. Ya tabbata a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa almar'atu kulluha auratun illa wajhaha wa kaffaiha mace gaba ɗaya al'aura ce amma banda fuskarta da tafukan hannayenta malamai sun rabu biyu a kan wannan hadisi shin a kowane yanayi ne mace gaba ɗaya take zama al'aura fuskarta da tafin hannunta kaɗai ne ba al'aura ba ko kuwa a'a a wani yanayi ne banda wani abin da wasu daga cikin malamai irin su Allamatu Ibn Bas suke akai ne mace gaba ɗayanta al'aura ce a kowane hali banda halin sallah a sallah ne kadai aka ce banda fuskarta da tafin hannunta ma'ana bai halatta ba ga mace ta buɗe fuskarta ko a ga tafin hannunta matukar ba a cikin sallah bane domin a sallah ne kadai aka bata damar ta buɗe fuska da tafin hannu dan ta samu damar yin sujjada ga ubangijinta ta yanda tafukan hannayenta da fuskarta za su rungumi ƙasa kai tsaye domin hakan ya fi kira ga hushu'i da tsoron Allah da kankan da kai sama da a ce ta yi a kan tufafi haka wasu malaman suka fahimci wannan hadisin da wannan ne suka haramta wa ya mace bayyanuwa a kowane yanayi tare da nuna wani ɓangare na fatarta wanda ya haɗa da fatar gangan jiki ce ko kwa fatar fuska ce ko kwa fatar tafin hannu ne sai fa abin da ya bayyana shine kwayar idanu haka malikiya suna ƙara ƙarfafar wannan ra'ayin duba da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tasbihu lirrijali wat-tasbiqu lin-nisa idan ana sallah sai liman ya rafkanuwa maza su ce subhanallah amma mata sai su yi tafi kada su ce ah, subhanallah saboda me muryar mace al'aura ce haka malikiya suka faɗa duk da yake wasu daga cikin malamai suna ganin cewa wannan hadisin ba dalili bane akan cewa muryar mace al'aura ce daga cikin su akwai yan manhabar hanafiya mabiya manhabar imamu abu hanifa suna ganin cewa muryar mace ba al'aura bace da wannan ne ma suke ganin mace ta iya yin kiran sallah to amma kuma ra'ayinsu ba shine ya furin jaye ba ra'ayi ne da yake ma iya kiransa da suna kuskure duba da dalilai da suke sabawa hakan ba a taba samu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mata suna yin kiran sallah ba a cikin wani hadisi ingantacce ba to amma duk waɗannan hadisai da muka kawo da waɗannan dalilai da muka tattauna suna magana ne akan kasancewar mace al'aura mutlaqan shin akwai wani hadisi da ya keɓance wani yanayi misali idan muka ɗauke wancan hadisi da yake magana akan fuska da tafin hannu a cikin sallah a wajen wasu malaman shin akwai wani abu da dalili ya zo ya ƙara keɓancewa fitar mace ta yi wa'azi musamman idan wa'azin ya shafi maza ne ta tsaya a gabansu ta yi wa'azi ko ta yi nasiha ko ta shiga wata ƙungiya ta da'awa wacce maza ke jagoranta abu ne mai kyau ko ba abu ne mai kyau. Tsayuwar malama Zainab ‘yar gidan marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam a gaban maza ta yi wa'azi duk da yake abu ne da ya riga ya gabata. To amma kuma zantawar da ‘yan jarida suka yi ita ta sake janyo kace na ce a tsakanin malamai. Ƙungiyar Izala da ta ƙirƙiri ɓangare na mata Nisa'u Sunna a don ganin irin kishirwar da al'umma take da shi na gudunmawar da mata za su iya bayarwa a fannin da'awa musamman akan abin da ya shafi bangaren su mata din to shi ne aka kirkiri wannan bangare din kuma aka sanya ni a matsayin amira ta kano state chapter abinda kuma zan iya cewa ya kai zuwa ga bayuwa ga kaiwa wannan matsayin gaskiya ba abu bane ba da zan iya hasashen shi watakila ni din kai tsaye na dai fi ba wa al'amarin cewa zaɓi ne na ubangiji wani abin ko da mutum yana ganin shi bai kai ba kai tsaye to amma kuma in ya zama na cewa al'umma ta yi mai zaton haka din na alkhairin cewa zai iya kamantawa musamman kamar za a ce duk abu ne da ya shafi iyaye tunda su shugabannin wannan kungiya duk iyaye ne a gare ni to sun zata min alkhairin cewa ana ganin gwargwadon dan kokarin da ake yi haka na gudunmawar da ake bayarwa a fannin da'awa ana ganin cewa za a iya ba da abin da ya kamata din a wannan kungiya din wanda muke fatan insha Allah hakan ya kasance. kusan za a iya cewa ta fara ba ta fara ba domin ta fara tunda in aka riga aka kaddamar da abu aka tabbatar da samun shi za a iya cewa ya fara amma shirye-shirye dai har yanzu suna nan a ƙasa tukunna samar da sauran matsayika da naɗe-naɗe na amirat wanda suke na sauran local governments da suke cikin garin kano misali da kewaye da kuma sauran matsayika da yake da bukatan sai da su ne za a hada karfi da karfe a kai ga gaci domin aikin ayi ba na zainab ba ne kadai dole sai an samu yan uwa wanda suke da irin wannan tunani da kuma damar da za su ba da gudunmuwar da ake fatan za a cimma abin da ya sa aka samar da wannan tafiya din dalilin da ya sa na sake dawa zan yi magana saboda na ga wani malami ya samo hujja dama na yi magana na ce in dai akwai hujja gamsasshiya ba ta wa'in wa'in ba to a kawo mana jira wanda yake ba da lasisi wa mata su fita tsakar sarari su yi wa'azi to ya kawo hujjansa wani hadifi guda ɗaya wanda ya ɗauko shi cikin al-mu'jamul kabir wanda imamu tabarani ya fitar da shi albani ya ce hadisin yana da kyau alhaithami ya ce rijalin hadisin thiqat ne ibn abdulbarri a cikin al'isti'ab shi ma ya kawo wannan hadithi wannan hadithi kuwa shi ne hadithin abi baljin yahya ibn abi sulaim wanda yake cewa رأيت سمراء بنت نهيل وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم عليها درع غليظ وخمار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ينا تشيوا ناقا سمراء binta na nahilin kuma wannan mata ta riske annabi sallallahu alaihi wasallam suna sanye da wani riga mai kauri da himar mai kauri a hannunta akwai bulala tana ladabtar da mutane tana umarni da mai kyau tana hani akan munkari to nan gurin gaban da ya ce وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر da shi malamin ya yi hujja cewa ga shi matan ta fito a tsakar sarari a cikin mazaje tana hukunci tana kuma umarni da mai kyau tana hani akan mara kyau wannan hadisi za ka gan shi a fagen da malamai suke ba da halarci ne wa mace ta yi aiki na hukuma na gwamnati kamar yadda ake cewa wai umar bin al-khattab radiyallahu anhu shine ya ba wa wannan matan mukami na mai faɗakarwa da yin gyara ga 'yan kasuwa da kuma ladabtarwa lokacin da aka yi algus a cikin kasuwanci da ka sai ta ladabtar da 'yan kasuwa da suke irin wannan da bulalan da ke tare da ita saboda sun yi algus a cikin kasuwanci ko a cikin awu da suke yi wannan hadifi kamar da kuka jina na ambata ga wasu malamai can da suke ganin hadifin yana da kyau duk da ba wai sun ba shi babban daraja ba ne su ba to idan muka dawo game da ingancin hadisin farko ah, ibn hibban a cikin almajruhin yana cewa marawaicin wannan hadisi wanda ya wato ya ga wannan mata shine abi baljin yahya ibn abi sulaim ah, ibn hibban yana cewa kana mimman yukhdi'u yana daga cikin mutanen da suke yin kuskure a ruwayensu. har yake cewa fa'ara Allah yi hutajja bi man fara da bih ni abin da nake gani ma kar a kafa hujja da abin da wannan mutumin ya kaɗaita da shi mina riwaya ya ce don wannan mutumi ni game da shi yana ci waɗanda nake istikhara a kansu to haka nan ibn adi a cikin alkamil a du'afa'ir rijal juz'i na bakwai Aje a ci gaba da aiki a binciko za a ga gurin yana cewa ibnu hammad ya ce imamul bukhari ya yi magana game da wannan rawi ya ce fihi nazar akwai abin dubi akan wannan mutumi haka na as yana cewa ghairu thiqa duka a cikin alkamil shi yasa idan ka zo ibnul jauzi a cikin addu'afa wal matrukun shi ma sai ya ɗauko waɗannan maganganu yake cewa imamul bukhari ya ce fihi nazar ya maimaita wannan maganan sannan yake cewa ahmad bin hanbal Yace wannan mutumin rawa hadithan munkaran ya rawaito hadithi munkari sannan ya ɗauko maganan ibn hibban wanda ya yi a cikin almajuruhin shi ma yake cewa ibn hibban ya ce wannan mutumi yukdiu sannan ya ce al'azdi shi ma ya ce wannan mutumi gairu thiqah to saboda haka wannan magana na ga yayi ta ne da da gaggawa na ce to ba a shiru a irin wannan da wuri tun da dama ai hujja ce mu ko muna neman ta to da naga an ce ga hujja na ce alhamdulillah an samu hujja to sai da na zo ina duba hujjan sai naga akwai damuwa wallahi kaga da hujjan nan ta inganta malam to da mun karɓe ta hannu bibbiyu cewa lallai za a iya barin mata su fito su zamanto masu da'awa to bisa kaddarawa ma wannan hadithin ma ya inganta ba matsalan komai a kansa wannan abu ne nadiri ba shi ne abin da yake ya zama ya watsu ko ne abin da ya zamanto wato aka fi sani ko da ma bisa kaddarawa ya inganta kenan balle ga wancan maganganun da malamai suka yi To amma duk da waɗannan bayanai na malam, za mu iya duba wasu dalilan na daban. Misali, na Aisha radiyallahu anha ta fita yakin Jamal tare da Zubairu da Talha haka idan muka duba a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama zamu ga akwai wasu mata da suka yi tarayya da maza cikin wasu ayyuka wanda mazan su suka shahara da yi misali jihadi akwai wata sahabiya da ake ce mata Ummu Almara wacce ta fita tare da 'ya'yanta jihadi a yakin Uhud har sai da aka sare mata hannu har ma annabi ya addu'a da cewa Allah ya sa ta zama makwabciyarsa ya roƙa mata hakan a gidan aljanna sallallahu alaihi wasallam haka asma'u bintu yazid wacce aka ce ta yi yaƙi yaƙi fito na fito ne ko a cikin filin gwabzawa ne ta kace mayaka har kusan mutum ɗari haka wasu ruwayoyi suka nuna Allahu a'lamu bi sihhatiha idan ya tabbata cewa wasu mata sun shiga gumurzin jihadi tare da maza a filin daga kaga kenan babu laifi ya mace ta shiga fage na wa'azi musamman idan mata za ta riƙa yi wa wa'azin ba maza ba amma tsayuwar da ita malama Zainab ta yi a gaban maza ta yi bayani wannan wani abu ne wanda ba za mu iya kyautata abin mutlaƙan ba ba kuma za mu iya sukar abin mutlaƙan ba in muka duba abin ta wata fuskar za mu ga akwai wani nau'i na karhanci duba da kasancewar ita matar aure ce yarinya ce mai raunin shekaru ta tsaya a gaban dubban maza duk da yake wasu suna cewa ai abokan mahaifinta ne to amma kuma a cikin abokan mahaifin nata wane ne maharaminta babu wanda ba zai iya aurenta ba idan ta zama bazawara da wannan nake ganin akwai wani nau'i na karhanci a hakan amma ta wata fuskar ba za mu iya sukar abin kai tsaye mu ce haramun ne ko wani abu ba duba da kasancewar ta sanya hijabi ta sanya niqabi ta kare kanta kawai jawabi ne ta yi in muka duba da waɗancan dalilai da muka kawo sai mu ga cewa bata aikata wani abu na haramci ba Allahumma illa ma iya cewa akwai wani nau'i na karhanci musamman za a ji muryarta ga wasu mazaje waɗanda wala Allah bai dace su ji muryarta ba sannan uwa uba duba da yanayin zamanin da muke ciki a yanzu yanda fatuntunu suka yi yawa sharri ya game ko ina idan ka haramta wa mata su fita wa'azi ka hana mace ta je ta yi wa'azi misali a social media ko a wasu guraren ai ka kyale mutane su kalli fina-finan Hausa su kalli TikTok su kalli mata tsirara suna rawa suna badala kaga kenan akan tunkuɗe wata ɓanna ƙarama da wata ko kuma akan tunkuɗe wata ɓanna babba da wata ɓannar wacce bata kai ta girma ba abinda suke cewa irtikabu a khaffid dararain idan kuma aka sami tazahum na almaslaha da almafsada to ana gabatar da abin da yake al'aham idan ta zahamatil masalihu wal mafasid quddima ahammuha muna roƙon Allah subhanahu wataala dai mana maganin fatuntunu gaba daya wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh